Nadia Hernandez ne ya jefa kwallo ɗayan rag cikin minti biyu ta kafin tashi daga wasan ya taimaka wa Real Madrid ta doke kishiyarta ta tsallaken titi Atletico Madrid da kaiwa wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakaran kulab-kulab na Turai. Hernandez ya samu damar burga wasan ne a sakamakon raunuka da 'yan wasan Real da dama suka samu inda bayan wasu 'yan kurakuran jefa kwallo da ya yi. Daga baya dan wasan na gaba ya nuna cewar shi ne sinadari na ingiza zakarun na turai zuwa ga wasan kusa da na ƙarshe a wannan karan batta da suka yi a filin wasan Santiago Bernabeu. zuwan da aka fi sani da lakabinsa na Cikaroti ya kasance a daidai inda ya kamata domin jefa kwallon da Cristiano Ronaldo ya turo masa domin tabbatar da cewa Real ta doke 'yan wasan Diego Simeon a farko-farko tun bayan da ta lashe wannan kofi a zakaran club-club na Turai a watan Mayun bara a birnin Lisbon. Tun daga wancan lokacin wasanni bakwai kungiyoyin biyu ke bugawa ba tare da Real ta doke Atletico ba amma rikon sakinar kashi inda Atletico ta yi mu kwallon a wasan jiya ya janyo mata faduwa yayin da ana sauran minti goma sha hudu tashi daga wasan aka dan wasan ta Arda da tauron daga fili. Yanzu Real Madrid tana kwaɗayin lashe tagwayen kofi wato na gasar League League da Spain, La Liga da kuma wannan kofin zakarin club club na Turai.